أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to sha Allah za mu dora akan darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratu qaf jiya mun kwana karshen aya ta 29 bayanai da Allah subhanahu ta'ala ya mana game da cece ku ce da mujrimai za su yi a gaba ga Allah ranar alkiyama sashi zai mayar da martani na sashi wannan zai ce wanda wane ne ya sashi ya yi mugun aiki wannan ma zai ce wane ne ya sa ya yi mugun aiki bayan Allah waɗannan ababa duka za su faru ne a filin alkiyama tsayar da hujja wa bayi ya sa Allah ke ba mu labarin faruwar abin tun alkiyamar ba ta tsaya ba amma bisa cikin ilimi na Allah da sanin me zai je ya dawo game da al'amarin bayi ya san hakan zai faru akan waɗansu daga cikin bayi kuma ya tabbata hakan shi ne zai faru ɗin a kansu, ya sa Allah ke wa'azi ma bayinsa da haka ɗin domin su kauce mishi mafi munin sakamako da mutum zai ba ma kanshi ne a gaya mishi wani abu wanda ya fi kowa ƙaunarsa ya gaya mishi abu yanzu kuma abin bai mishi ba to babu bukatar basira irin wannan yarda da kai Allah na son ka na ƙaunar ka ya halitce ka ya rene ka ka kai dukkan mataki na rayuwa da kai kake jin daɗin rayuwarka wannan kadai an ya nuna Allah yana ƙaunar bayansa duk yadda ka ji kake son ɗanka duk yadda ka ji kake ƙaunar ɗanka Allah ku shi kyauta ya baka ɗan yana son ka ko ba son ka duk yadda ka ji kana son mahaifanka kana ƙaunar mahaifanka Allah kyauta ya buga mahaifin ya baka su yana ƙaunar da ko baya son ka to babu yadda za a yi wannan wanda ya halicce ka ya tsora ta akan wannan tsari kuma a ce zai nuna maka wani abu da ba shi bane alkhairi a rayuwarka to amma babu wanda yake iya tsaha har kuma ya kai ma ya ci nasara har sai wadda yake iya fin karfin zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna nasara ma as-sabr fa inna nasara ma as-sabr duk wata nasara duk wata nasara da mutum zai cin mata duk wata nasara da mutum zai cin mata annabi yake tana tare da haƙuri ne amma duk lokacin da mutum ba mai haƙuri bane ba ba mai iya danne zuciyarsa bane ba to ya dinga ganin abin da ba daidai ba a rayuwa to amma mafi munin abin da ba daidai ba shine mutum ya ga rashin daidai bayan ya mutu Allah ya tsare mu Allah ya ce shi ba mai zalintar bayi bane bai zalintar kowa bai zalintar kowa inna allaha la yuzlimu mithqala dharra bai zalintan kowa mithqala dharra duk abin da ka gani na sakamako duk abin da ka gani na sakamako aikin ka ne Allah ya sa mu dace yau za mu tashi a farkon aya ta 30 daidai to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim yawma naqulu li jahannam allah وتقول sarki ya ce, الله na ƙulu يتي يوم نقول Allah ya يتي ranar da za mu ce majahannama halin salati shin kin cika wa taqulu halin min ita kuma tana cewa Allah akwai ƙari ne yaushe ne waɗancan ababa za su faru Allah ya ce ranar da za mu dinga ce ma majahannama kin cika jahannama tana cewa Allah akwai ƙari ne domin Allah ya yi alkawari cewa sai ya cika jahannama dadan da mutane da aljanu Allah ya ce walau shi'ina la'ataina kullu nafsin hudaha القول مني جهنم من الجنة والناس أجمعين الله مدوكتين تركيسي ولو شئنا إذا داموسو la'ataina kulla nafsin hudaha Allah yace damun mun ba mu kowace rai shiryarta ma'ana da mun shiryar da kowa da kowa walakin haqqal qawlu minni Allah ya ce sai dai akwai wani tabbataccen zance a wajena menene zancen Allah ya ce la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in shine zan cika jahannama da aljanu da mutane baki daya jama'a mun fahimta abinda ake ba mutum wa'azi da shi shine yadda zai kauce wa fadawa cikin wa'annan waɗanda za a cika wuta da su amma kalmar Allah ta riga ta gabata ya ce la'amla anna jahannama min al-jannati wan nasi ajma'in zan cika jahannama da aljanu da mutane Allah ce za a cika jahannama da su wannan cikawar gaskiya ne to a ranar alkiyama ana ɗibar masu laifi waɗanda suka kafirce ma Allah waɗanda suka yi shirka da Allah mujurmai wadda suka rayu akan zaɓin Allah ana zubawa a wuta Allah na ce mata halinta na aji kin cika wa taqulu hal min mazid tana ce Allah akwai nabi ne a karo Annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin al-Imam Muslim yake ba da labarin kan kade da riraya da za a yi na ƴan wuta a ranar alkiyama. bayan an bayyana a filin misali, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tada annabi Adam alaihi salatu salam ya ce mishi Adam kai ne uba ma kowa da kowa a cikin mutane ka tashi ka cire mu ka san wuta a cikin ƴaƴanka ka waye da kanka ka waye ka san wuta da kanka a cikin ƴaƴanka annabi Adam sai ya tambayi Allah ya ce ya Allah nawa zan ware ma wuta a cikin ‘ya'yana Allah sai ce mishi ka ware duk cikin mutum dubu ka ware mutum ɗari tara da casa'in da tara ‘yan wuta ka bar ɗan aljanna guda ɗaya a gefe lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan magana al-imamu muslim ya fidda hadisin al-imamu bukhari ma ya fidda hadisin sai ya fahimci alamar kilima da jijita a game da al'amarin sahabbansa yadda suka ji magana akwai damuwa ko babu annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ce kwantar da hankalinku ai ku al'ummata ku al'ummata kamar bakin gashi ne guda daya a jikin katon bujuru idan an hada ku da sauran al'ummomi da suka rayu a duniya idan aka ce 'ya'yan adam kan ina duba ta al'umma da ta zo duniya su annabi nuhu su annabi musa annabi ibrahim annabi hudu annabi nuhu duka duk ya'yan adam ne annabi sai ce da al'ummarsa ko ku kwantar da hankalin ku adadin ku a cikin al'ummomin ba ku wuce kamar gashi guda ɗaya a jikin bakin gashi a jikin katon bujumi ba annabi ya ce kuma wannan ɗari tara da casa'in da tara za a yi ta fitar da su ne a cikin ya ajuju da ma'ajuju annabi sai yake ai kukan al'ummata kukan al'ummata ina ma fata ina sa tsammani idan aka tsayi da alkiyama idan an kasa yan aljanna kashi hudu ku kaɗan ku a al'ummata za a ba ku kaso ɗaya dukkan al'ummomin duniya su je su raba kashi biyu a kashi uku a tsakanin su yi kabbara ce bayan sun yi kabbara annabi sai ya ce kai bari ma fara gaya muku mafi girman abin da nake zato idan an tara yan aljanna duka an kasa su kashi uku kashi biyu da a ba ma duniya duka da al'ummomin da suka wuce al'umma ta ita za ta kwashi kashi ɗaya ita kaɗanta sahabbin suka sake annabi yace to bari in tabbatar muku da wani abu yace insha Allah idan muka tafi kiyama yan aljanna za a kasa su kashi biyu kashi ɗaya za a ba ma dukkan al'ummomin da suka zo duniya kashi daya al'umma ta ce ai wannan labarin da daɗi eh sai a gyara aqida a gyara aiki sai a gyara aqida a gyara aiki shi ne mafi girma Allah ya yi alkawarin zai cika wuta da aljanu da mutane kuma kaga abin da ayar take magana a akai yawma naqulu ta hallama. Allah ce ranar da zamu kin cika wata taqulu halmin mazi mazid da ce Allah akwai karire kaga jahannama ai tana magana ita ba kuma ai tana ji tunda da aka ce mata halinta la'ati ta mai da martani ta ce mazi mazid ta ji ko bata ji ba to jahannama tana ji tana gani kuma tana magana a cikin suratul furqan Allah ke cewa idza ra'atuhum lokacin da za a zo da wuta a filin alkiyama Allah ce izara hakkun min makanin ba'idin lokacin da ta hango bayi daga can nesa sani ulaha ta gayyuzan wa zafira sai su ji tana gurnani tana kara tana kogi to tana gani ko ba ta gani to haka da a yi ta tuttuɗa mata mujurmai haka za a yi ta tuttuɗa masu laifi hadisi ya tabbata cikin bukari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tazalu jahannama yulka fiha wa hiya taqulu hal min mazid jahannama ba za ta gushe ba ana dumbula jama'a ana watsawa a cikin ta tana cewa Allah akwai kari ne hatta yaba rabbul izzati alaiha qadama har sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗora kafarsa a kanta fa yanzawi ba'daha ila ba'd sai ta takura ta matse fa ta qul kat kat Allah na Allah Allah ya tsare mu da wuta cikin mafi girman musifa Allah da kansa a Qur'ani yake cewa shigar da shi aljanna Allah ya sa muna cikin su rabbana ya ubangiji innaka man tudkhilin linnara duk wanda ka shigar da shi wuta fakat tafi Allah ka tozartar da shi ba wani walakanci da za a ma mutum a duniya kamar a ce ya shiga wuta wannan rayuwa da muke ciki mana ka kalli rayuwar a wannan rayuwa mutum ya mutu a ce dan wuta ne wato wata riba ya ci ma rayuwa babu wace riba tun tashin ka da ka tashi abinci sai dai ka ci abin da ka samu ba abin da kake so kake ci ba sutura sai dai ka ci wanda ya samu sai dai ka sai dai ka samu wanda ya samu ba wanda kake so kake sawa ba in wajen zama ne wanda ya samu kake zama a ciki ba wanda kake so ba ya zama wajibi ya zama wajibi ya zama wajibi mu yi da'a ma Allah ya zama wajibi mu yi da'a ma Allah a bisa tauhidi da aqida mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin al-imam muslim ya ba da labari wani tattaunawa da aka yi tsakanin wuta da aljanna wuta ta ce ni duk wani jabbiri da mutakabbiri yana cikina aljanna ta ce ni kuma duk wani masu rauni waɗanda ake ganin su ba komai ba a rayuwa waɗanda suke baya baya a sha'anin rayuwa da miskinai su ne kasona Allah ya ce duk abin da kuka faɗa gaskiya ne ke wuta azaba ta ce ina azabtar da wadda nake so daga cikin bayi ma'ana wadda na ga dama in ce mishi wadda na ga dama in mishi azaba da ke ke kuma aljanna rahama ta ce ina jin kan wadda nake so daga cikin bayi da ke Allah ya sa mu a cikin waɗanda za a fitar su to sai Allah ya ce فأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما هو لكل أواب حكيم من خشي الرحمن بالغيب وبال ba an gama maganar wuta ba Allah ya tsare mu da ita yanzu kuma an dawo maganar aljanna aljanna gidan daɗi ne amin amin Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id Allah ya ce an kusanto da aljanna ma'ana ranar alkiyama za a kusan za a kusanto da aljanna lil muttaqina ga masu tsoron Allah ghaira ba'id Allah ce ba wai za a ajiye ta a nesa da su bane in ji Allah tana kurkusa da su duk inda dan aljanna yake yana kallon gidansa na gidan aljanna amma duk da haka saboda gata sai an raka sai an raka wa uzlifatil jannatu na muttaqina bai ba'id Allah yace za a kusanto da aljanna ga masu tsoron Allah Allah yace ba tare da an nisanta ta da su ba a ce suna nesa da aljanna har mutum yana tunani to yaya za a iya shiga aljanna Allah yace a tana kusa da su هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ Allah sai ce wannan shine abin da aka alkawarta shi li kulli awabin ga duk wani mai mai da al'amari kiyaye dokokin Allah dama masu aka yi tanadin aljanna amin haza ma ku a dole ne kulli awabin hafi Allah sai ya wannan aljannan ita ce aka yi tanadinta aka alkawarta ta ga dukkan bayi da suke ne da al'amarin zuwa ga Allah suka yarda Allah shine ubangijin su suka yi tsayuwan daka akan wannan aqidan suka kadaita shi da bauta babu abokin tarayya hafi kuma wanda yake kiyaye dokokin Allah ba haka Allah ya ce ba ifadillah ya hafaska ya kiyaye dokokin Allah akwai alkawari da yarjejeniya tsakaninsa da Allah ya kiyaye amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya danka na addini a gare shi ya tsare ya kiyaye Allah sai ce musu to ga abin da aka muku alkawari kuma shine gidan aljanna mana shi kenan kuma wahala ta kare wahala ta kare wahala ta kare za a zuwa tambaye shi a ce ka taɓa wahala ce shi bai san wahala ba a rayuwa ko da kuma a rayuwa shi ne mafi kaskanci masu kaskanci ashe mafi tabbas mafi tabbas shi ne gidan lahira mafi tabbas shi ne gidan lahira haza ma tu dole da kulli awabin hafiz wannan shine abin da aka yi tanadi ma dukkan bayi masu mai da al'amarin su zuwa ga Allah waɗanda suke kiyaye dokokin man kashiyar rahmani bil gaibi waɗanda suke tsoron Allah ubangiji a bake ma'ana man kashiyar rahmani bil gaibi shine wanda yake da ikhlasi da tsoron Allah a zuciyarsa bil gaibi shine a cikin zuciya shine ma'anan innal ladhina yakshawna rabbahum bil gaibi يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر ne ladina na rabba bil ghaibi Waɗanda suke tsoron Allah a cikin zukatansu tsoron Allahnsa, addininsa, tsayuwa a tsayuwa akan ibadarsa shi ba dole yake ba tsakani da Allah yake tsoron Allahnsa yana cikin zuciyarsa Allah ya to su ne akan wannan tanadin bayan Allah muna jigo man kashiyar rahama bil ghaib Waɗanda suke tsoron Allah mai rahama a fake sun yi imani da Allah sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba su labarin alkiyama ba su je ba su gani ba ba su gamu da wanda ya je ya gani ba amma sun gaskata sun yi imani kaga wannan imani ne ai mai karfi wannan abin da aka ba su labari kuma ya sa suka kame daga munanan ayyuka suka yi tsayuwan daka wajen ayyukan alkhairi dukkan abin da suke aikatawa suna suna rike da tsoron Allah a cikin ransu shine man kashe rahman bil wa ja'a bi qalbin munib kuma yazo ga Allah yana da zuciya mai komawa zuwa ga Allah ma'ana ya je ga Allah yana mai yarda da Allah dama ya je zuwa ga Allah zuciyarsa dama tana da alaka da Allah to shi kenan kuma an kana wahala an kafa wahala rayuwa abin da ya daura nagarta Allah a cikin alkur'ani yake cewa wa inna lil muttaqina la husna ma'a muttaqina la husna جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم صراط الضرب أسرار هذا ما توعدون اليوم الحساب توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد الله يجزي وإن للمتقين لحسن مآب Allah ya ce na ga masu tsoron Allah Allah ya ce wallahi suna da kyakkyawar makoma ina jama'a mun ji tsoron Allah nan shine kiyaye dokokin Allah shi ne kiyaye dokokin Allah kiyaye dokokin Allah kuma za su faru ne lokacin da ka da tsoron Allah a ranka abu kaza Allah bai so abu kaza Allah bai so abu kaza Allah ya umurce ka da shi kai ka tashi kai abu kaza dokokin Allah jannata Allah ce karon farko in ya isa lahira Allah ce aljanna bai da mu bashi jannati adani mufattahatan lakum al-abwab Allah ta zama mufattahatan lakum al-abwab an bubbude kofofin gidan aljanna domin shakatawa a cikin gidan aljanna ina fiya Allah ce suna kirkishin gine a cikin gidan aljanna yad'una fiha bi fakihatin suna ta kiran wildanul mukallafin a kawo musu ƴaƴan itatuwa na marmari masu yawa daban-daban wa sharab da kuma kayan shaye-shaye wa indahum kasiratu tarfi a taraf Allah ce a kusa da su ga ƴan matan hurul in titi a kusa da su ga kuma ‘yan matan hurun e kasiratu tsar waɗanda suke taƙaita ganin su akan mazajensu ita matar aljanna wadda aka haɗa ta da shi aka ce shi ne mijinta to ita duk duniya kuma ya ishe ta ba irin matan duniya ba matar duniya da za ta ce maka ma in ka fice ne akwai mai aure na haka ne ko ba haka ba to su Allah yake su sarfi iya wadda ke burge su a duniya muje su ka san yana daga cikin sa'an aure a duniya a ce kai matarka duk duniya ba wani namiji da yake damun ta in ba kai ba wani namiji da yake burge ta in ba kai ba to wannan shi kai sa'an aure amma mace kaga tana hawa a saban gangan gangan haka haka ne tana wani gaisuwa gaisuwan gangan gangan ah, a ba kai sa'an aure ba wa innahum qasiratu a atram Allah yace kuma a wajen su ga nan yan mata wurin e masu takaita ganin su ga mazajen su kuma atraf Allah ce sauyin eh, Allah ya ce musu haza ma tu'aduna hisab wannan shine abin da aka muku wa'adinsa aka muku sa aka muku tanadinsa domin ranar hisabi dama an muku tanadin wannan saboda in an zo kiyama a baku in matan aljanna ba wai sai mun je ne tukunna za a yi su ba a already suna nan suna jiran ka suna nan suna jiran ka eh nan sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi mu'mini wanda yake ma Allah da'a mutumin kirki ko a duniya matarsa ta ci hakule shi ta mishi abin da bai so matar aljanna ce ta yi kishi ta ce mata za ku caka yana nan na ku zai zo in kaya kayana duk abin da matar duniya ta maka na bacin rai da walakanci matar aljanna sai ta kushe kuma ta ce mata ya kusa ya rabu da ce zo mu yi rayuwar mu jama'a mun fahimta hada ma tu dole da yawon hisab Allah sai ya ce wannan shine abin da aka muku tanadinsa aka alkawarta muku za ku samu a ran da za a yi hisabi ba alkiyama ba Allah sai ya ce inna haza la rizquna wannan abin da muka muku tanadin kuma arzikin mu ne malahu min nafade kuma baya karewa Ku kaga bambancin dadin duniya da na kiran kina وكلها دائم وذلها تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم تلك وعقب الكافرين النار to duk abin da ka gani a cikin aljanna shi dawwamin ne abinci amma idan a duniya ne dan duniya na karewa ko bai karewa yana karewa ma inda kuma fadu Allah ce duk abin da ke gare ku zai karewa ma inda layi ba Allah ce abin da ke gudu Allah baya karewa shugaba yana danawa yana wa, wata rantsa ke saura sati biyu ya sauka duniya kenan duniya kenan duniya kenan mai eh, mai da aka hau kuku gaskiya ne to banda lahira lahira idan mutum ya dace ya dace iyaka Allah ya sa muna da rabo ranar alkiyama Allah ya sa muna da rabo Allah ya ce hada ma tu aduna li yawmil hisab man hada ma tu aduna li kulli awabin hafiz man kashiya ar-rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib udkhuluha bi salam sai a ce ku shiga cikin aljanna bi salam da aminci bi ba bakin ciki bi salam ba za ka yi tuntube ba bi salam a cikin nishadi da kwanciyar hankali bi a cikin tarba da tareraya zalika yawmul Allah zai yau wannan ranar ita ce ranar dawwama in an shiga an shiga kenan in ka shiga ka shiga kenan zalika yawmul qulub wancan rana da ake bada labari na sanadin da aka yi ma yan aljanna Allah ta yawmul qulub shi ne ranar dawwama in mutum ya shiga to shi kenan kuma kalibi na fiha abada amin kalibi na fiha abada zalika yawmul qulub lahum ma ya yasha'una fiha Allah yace na gare su duk abin da suke so biya a cikin gidan aljanna wa waladaina mazid Allah ya ce kuma akwai kari a gunmu bayan aljanna akwai kuma gyara da damu musu Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara wannan ziyada lillazina ahsanul husna wa ziyada wannan ziyadar Annabi ya ce shine ganin Allah ganin Allah ya fi shiga aljanna dani eh malam an yi aiki mai kyau an yi aiki mai kyau ga kari ga kari waɗansu daga cikin malamin tafsiri suka kawo daga cikin ababen da za a daɗa ma ɗan aljanna suka ce ga ganin Allah ga kuma ƙarin wata sabuwar kasuwa a cikin gidan aljanna suka ce idan yan aljanna suka shiga aljanna to kowace juma'a akwai ziyara da ake zuwa wata kasuwa da Allah ya yi wa ɗan aljanna wadda ake haɗuwa a yi hira a yi komi a wajen. Ba wai kasuwa da za a ga ture-ture ana cakuɗe ne a wani waje ne na musamman inda za a je a haɗu da annabawa da manzanni da wane da kowa da kowa a je a zauna abu. Suka ce idan mutum yana zaune a wajen yana ɗan shakatawa kawai sai ya ji wata ta dafa kafa. Idan ya juya ya kalle ta sai ya ce masa lal'anci ke kuma waye sai ce ana min mazidi ina cikin karin da dama Allah ke muku wala da ina mazidi haka to shi nan kuma an shiga shagali an shiga shagali an shiga shagali to shi nan duka an wuce wannan abun duka hakuri ne na wannan wani takaitaccen lokaci hakuri ne na takaitaccen lokaci hakuri ne na takaitaccen lokaci iya wadannan rayuwa da Allah ya azurta mu da su a rayuwar duniya mu yi kokari mu more su ta hanyar aikin alkhairi da ta'a ma Allah to sai kaga sakamakon da za a samu ya zama madawwamin sakamako idan mutum kuma ya biye masan zuciyarsa na farko dai ba bukata zai biya ba ba bukata ne zai biya ba ba bukata in iskanci ne iskanci a irin nan a irin nan wani iskanci za ka yi ba wani iskanci za ka yi iskanci baka da hukumu wani iskanci za ka yi iskanci ana san ma guntun saba ka sha mutum uku su sha saba ɗaya kaga wannan abin mora iskanci ba Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya ce lahum ma yasha'una fiha suna da duk abin da suke so a wajen mu lahum ma yasha'una fiha suna da duk abin da suke bukata suke so a gidan aljanna wa ladaina mazid Allah ya ce kuma a gare mu akwai kari kamar yadda muka faɗa hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa wannan karin shi ne ganin Allah Allah ya sa muna cikin waɗanda za su ga Allah ba da ba ana ganin Allah ba wujuhul yawma idin nadira ila rabbiha nadira Allah ya ce waɗansu fuskoki a ranar alkiyama suna sheƙi suna ƙyalli Allah ya ce kuma da su ga Allah a ranar alkiyama Allah ya sa mu na cikin su to sai Allah ya ce فَيَنْفَرُوا Allah madaukakin sarki ya ce wa kan ahalaka na qablahum min karni nawa nawa sau nawa Allah ya ce muka halakar gabaninsu gabanin mutanen Makka gabanin al'ummarka Allah ya ce alƙarya nawa Allah ya ce muka halakar Al'ummomin nawa Allah ke muka halakar jama'a muna fahimta hum ashaddu minhum batashan wadda wadancan da muka halakar da su ne Allah ke sun fi karfin damka sun fi karfin kira Allah ce akan su waɗannan da yanzu suke so su karyata ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce nawa nawa wa kama halakana qablahum min karnin alkarnu bi ma'ana alkuruni al'ummomi nawa nawa Allah ya ce muka halakar kafin mutanen maka a turo manzo su karyata a halakar da su a turo manzo su karyata a halakar da su Allah ya ce irin waɗannan al'ummomi nawa muka halakar wadda su kuma waɗancan din hum ashaddu minhum buqashan su ne mafiya karfi akan waɗannan na Makka Allah ya ce yau nawa nawa irin waɗancan ba irin adawa ba adawa karfi suke da shi karfin da har alfahari suke da karfin فاستكبروا في الأرض bayan ƙasa an turo manzo sun karyata manzon sun ki yarda da abin da Allah ya aiko musu wa qalu suka ce man ashaddu minna quwwa wai wane ne yake mu karfi da kake cewa Allah zai mana azaba za a azabtar da mu wane ne zai iya kama mu ya azabtar da mu kun san ai suna takama da karfi wa suka ce man ashaddu minna quwwa wane ne yafi mu karfi Allah yace awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah ta dace wasu lura ba Allah da ya halicce su yafi su karfi Allah yi ka mai sai ya yi ka shi Allah ya ce ai ko ba su san Allah ba amma da sun san wanda ya yi su ya fi su karfi wa kanu bi ayatina yashhadun Allah ce musu kai suke da ayoyin mu to da Allah ya zo halakar da su sai turo musu iska guguwa ce ta taso sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاب نخل خاوية Allah yake tsakara ha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma Allah yake anhu Allah ya hore wannan iskar akan adawa to je sai ta halakar da su ini dare bakwai da ini takwas kwana bakwai suka kuke nan fa tara kauma fiha shar'a Allah yake haka da mutane a zurzube gawar waki a kwakwance ka annahum a ajazu nakalin kawiya Allah ce ka ku kututturan dabiro ne suka faffadi a wajen Allah sai ce fal hal tara lahum min baqiya ka taba ganin wani sauran su a duniya ka taba ganin an ce ma ta wajen indiya indiya ko China China nan akwai sauran su Allah ce duk mun tafiyar da su to shine Allah yake wa mutanen Makka mun halakar da al'ummomi masu yawan gaske kafin ku Allah ya ce kuma su waɗancan a ashaddu minhum batashan su ne mafiya ƙarfin damka wanda za su rike shi za a rike mutum ne a mutsutsuke shi a kashe shi Allah ke to su ma mun tafiyar da su fa naqabu fil biladi Allah ke sai suka yi ta gudu lokacin da za mu halakar da su suna neman wajen fakewa inda za su koya halin mahis Allah ke kaga sun samu wajen fikewa gudu ba masu abin hawa falan ma a hasu ba a tara ira لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنكم لظالمين falamma ahassu ba'sara Allah ce lokacin da suka hararo azabar mu tana tafi idahum minha yarkuduna ay idahum minha yafiruna Allah ce duk suka sa wuta Allah ya la tarkubu warji'u Allah ce ka gudu ku dawo ila ma utiritum fihi zuwa ga abinda muka ni'imtar da ku ku dawo ofisoshinku. ku dawo kasuwanninku ku shiga cikin ku wa masakinikum ku shiga gidajenku la'allakum tus'alun don da muku tambaya a kansu kalu ya waila suka ce kai san inna kunna zalimin mun zalunci kanmu Allah ya ce fa ma zalan tilka da'awahum Baka gushe ba wannan ita ce da'awarsu suna itirafi da su azzalumai ne sun cuci kansu hatta da Allahu hasidan kamidin Allah ya har sai da muka daidaita su muka muka halakar da su suna gudu suna gudu suna ambatan sun zalunci kansu sun cuci kansu Allah ce haka muka halakar da su baki da su muka ɗaiɗaitar da su jama'a mun ji wannan wa'azi ne ko ba wa'azi bane wa'azi ne wa'azi ne Allah ce falakabu fil biladi hal mahis Allah ya sun yi ta gudu a cikin garuruwa anguwa anguwa Allah ya amma ba su samu mafaka ba idan Allah zai kama ka ka iya gudu ne gwamnati ma za ta iya kama ka haka ne to bari Allah ma bari Allah bari Allah ai tun da ka ji aljanu aljanu aljanu sun miƙa wuya wa anna zananna allan nu'jiza Allah fil ardi wa anna zananna aljanu suka ce wallahi mun tabbatar allan nu'jiza Allah fil ardi ba za mu iya fin karfin Allah a bayan ƙasa ba ba za mu buwayi Allah mu kagari Allah ba walan nu'jizahu haraban sannan ba za mu iya guje mishi ba to aljinu na ke ba zai iya ba ne ke da'a ma Allah maganin wa Allah da'a ma Allah maganin wa Allah in kana son rufin asiri asirin ka ya rufu asirin ka ya rufu duniya da lahira kai biyayya wanda ya halice ka idan kuma ka juya baya to kana neman walakanci ne makanka wannan babu raba ɗayan biyu in dai baka bi Allah ba to za ka yi nadama nadamar da ba za ta amfani ka ba Allah ya bada labarin waɗansu a ƙarshen suratu saba'i. من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا له التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب الله في كنسر كيتي ولو ترى إذ فزئوا Allah ce da za ka ga lokacin da suka rikici lokacin da aka busa kaho na tashin alkiyama za su gijita su wuce su rikice fala fauta Allah ce kuma babu wajen gudu babu wajen buya wa ukhizu min makanin qarib Allah ce za a damke su Allah ce a kurkusa a wanda ya isa filin alkiyama kan ayya kusa wa qalu sai suka ce amanna bihi mun yi imani da shi mun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gaskata alqur'ani wa qalu amanna bihi sai Allah ya ce wa anna lahum tanawushu min makanin ba'i Allah ya ce ya da su iya ɗauko imani su yi a lokacin daga waje mai nisa sun iso kiyama imani kuma sun bar shi a duniya Allah ta ayi ai sun ba da rata wa anna lahum tanawushu min makanin ba'i wa kad kafaru bihi min qablu Allah ya ce kuma sun kafirta mishi ne kafin wannan lokacin wa yakzifuna bil gadi min makanin ba'id suna jifa a cikin duhu Allah yake daga wajen mai nisa shine barkar da budi malamin hito bi ilmi su ce mishi boka ne su ce mahaukaci ne su ce koya mishi ake yi wa yakbifuna bil ghaibi min makanin ba'id Allah sai ce wahila bainahum wa baina ma yashtahuna to yanzu an sha makance tsakanin su da abin da suka yi sha'awa a yanzu ba imani kenan ba kama bu ila bi ashiya'ihim min qablu kamar yadda aka yi da ire-iren su kafin wannan lokacin irin su auna shi ma ba ya so ne shiga ba Allah ya so shi ko ba saboda ya zo tuban a makare ruwa ya riga ya ci shi a lokacin lokacin ya riga ya riga ya nutse hatta idan adraka hulkarahu ya riga sai ya mika wuya Allah ya ce al'ana Allah ya ce sai yanzu yanzu an makara to karka irin wannan makara amin karka wannan makara yadda ka ga ruwa zai ci mutum haka mota za ta karo da mutum haka mota za ta yi karo da mutum amin Allah ya sa wajila hun, wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi ashya'ihim min kwanu. an sha makanta tsakaninsu da abin da suka yi sha'awa kamar yadda aka yi da ire-iren su kafin su to hakan ya shafi waɗansu da yawa to amma duk wannan Allah yana kawo mana ne domin mu ya zama mana wa'azi kar ka tsaya abin sai ya zo maka Allah yake fanakkahu fil biladi hal min mahis Allah yake sun ta guje guje sun yi ta neman mafaka a cikin garuruwa a cikin anguwanni Allah ya aika kaga ba su samu mafaka ba ai Allah ne ya tambaya yace shi akwai wanda ka ji buriyarsa a cikin su أن تهس منهم من أحد أو تسمع لهم ركبا Allah ya akwai kuriyar wanda suke bi cikin su? Babu, inda ya koya aida ya to da bayan an gama aida zai fito. Allah ya inna fi zalika la fikra. Allah ya cikin waɗannan kisoshi da nake baku Allah ce wallahi akwai abin tunatarwa wanda ya manta akwai abin tunatarwa inna fi zalika la zikra Allah ya ce wallahi cikin waɗannan ayoyi da muke karantawa akwai tunatarwa akwai wa'azantarwa liman kana lahu qalbun ga wanda ke da rayayyar zuciya wanda ke da rayayyar zuciya zuciya kan ai kuma shi ma suna da shi amma abin da ake bukata rayayyar zuciya haka Allah yake wa annabi ni fa fadar da alqur'ani ne litunzira man kana hayyan Allah yake don ka gargadi rayayyu masu rayayyar zuciya wanda zuciyarsa take raye ba da zuciyarsa ta mutu ba wai kaga mutum za a mishi nasiha akan sabon Allah kan sabon Allah wai ce to ni yanzu ai sabon nan ne nayi nayi na gagara rabuwa da ita a sai da ga dai kawai ya mutu baka tsoron Allah kawai baka tsoron Allah jahannama za ka hada ta da wuri ka batta kawai ka batta ka baka barka ba ita za ta barka haka ne ai Allah ya gaya mana a ƙurani in ka ki ka rabu da shedan shedan shi zai zo ya rabu da kai haka ne ka rabu da wiwi kafin wiwi ka rabu da kai ka sake ta kafin ta rubuta ma takardar shiga domin ita ba za ta rubuta maka da sai ka isa da ke jahannama ba za ta rubuta maka takardar shiga ba sai ka isa da jahannama ka rabu da zulaka to zulaka rabu da kai Allah ya sa mu dace Allah ya ce inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun Allah yace akwai tunatarwa da wa'azi ga wanda ke da rayayyar zuciya aw alqa sam'a ko ya bada sauraron sa wa huwa shahid kuma yana natse yana sauraron abin da ake faɗa don yayi aiki da shi Allah ta akwai abin wa'azuwa zuwa ga irin waɗannan na farko zuciyarsa rayayyar zuciya ce sannan yana sauraro kuma sauraro na fahimta don ya ji abin da zai karu ya amfane shi Allah ya so akwai abin wa'azi ga irin waɗannan mutane bayan Allah muna fahimta Allah ya sa muna daga cikin waɗanda karatuttukan mu za su amfane mu Allah ya sa muna daga cikin waɗanda karatuttukan su za su amfane mu Allah ya sa mu gama lafiya to bayan Allah sai mu fara anan sai gobe idan Allah kai mu sai mu zo mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika amin amin